Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na yau Alhamis goma sha goma ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu da fatar an wayi gari lafiya yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. bayan labaran duniya za ku je da ta doka ke barazana ga tsarin rayuwar yau da kullum a najeriya muna kuma da hira ta musamman da wani dan majalisar dokoki a jamhuriyar nijar kan kuncin rayuwa da al'umma ƙasa ke fama da shi kamar kowace rana alhamis a wannan shirin silimin mana barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar ghana na wannan mako sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da su mataɓin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Maripol na ƙasar Ukraine jiya Laraba. yayin da jami'an amurka suka yi fatali da shawarar da kasar poland ta gabatar da mika jiragen da rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman amurka sannan kuma zuwa ukraine sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon john kirby ya ce kasashe masu cin gashin kansu za su iya yankewa kansu shawara abin da suke sanyi amma wannan ra'ayin shawarar mika waɗannan jiragen sama zuwa hannunmu don turawa zuwa ukraine wannan wani abu ne da ba za mu soma yanzu ba. Wani bincike da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi ya ce, za a ɗauki irin wannan aika-aika a matsayin babban haɗari, in ji kuma ana iya kallon shi a matsayin wani abu da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi, wanda ya kaddamar da mamayan makwabciyarta a Ukraine makonni biyu da suka wuce. Rasha ta soki ta yin da ƙasar Poland ta yi na aikewa da jiragen zuwa sansanin sojan saman Amurka da ke Jamus yayin da kakakin fada kremlin dmitry peskov a ranar talata ya kira lamarin da wani lamari mai haɗarin gaske a fadar white house sakataren yaɗa labarai jan saki ta faɗa jiya laraba cewa na ganin a bayyane ke ba ya buƙatar kwararre a fannin soji don fahimtar dalilin da ya sa tashin jirage daga sansanin sojan amurka zuwa wani yanki na ƙasar da ake fama da yaƙi baya cikin muradunmu kuma baya cikin muradun ƙungiyar nato Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da kasashen yamma suka kaka ba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Takunkumin na baya-bayan nan shine wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwa a ranar Talata da ta wuce na dakatar da shigo da mai da iskar gas ɗin Rasha cikin Amurka matsayin nuna adawa da yakin. Kakakin ofishin jakadancin China da ke Washington Liu Pagyun ya rubuta a biyoyi a cikin wani sakon imel cewa takunkuman ba shine hanya mai muhimmanci da inganci don magance matsalolin ba. Tun shekarar 2011 Liu ya ce, Amurka ta gagaba takunkumi sama da ɗari kan Rasha ba tare da warware wata matsala ba. Ya ce China ta yanke shawarar matsayinta da manufofinta bisa lamarin da kanta. Dangane da Rasha da Ukraine ko Liu ya ce, za mu ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen nema da samar da zaman lafiya. yayin da Beijing ke adawa kan takunkumin da kuma shirin China na sayan ƙarin kayayyakin Rasha za su taimaka wa makwabciyarta ta Arewa. Har yanzu tattalin arzikin Moscow ya dogara ne kan ƙasashen yammacin duniya fiye da China a cewar ƙwararru. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rikicin kabilanci wanda galibi ya shafi shanu ya yi sanadin mutuwar mutane kusan saba'in a sassa daban-daban na ƙasar Sudan ta kudu a cikin makon da ya gabata a cewar shaidu da jami'ai. A hari na baya-bayan nan dai mutane sha hudu suka mutu, kana wasu sha uku suka jikkata a wani farmaki da aka kai kan shanu ranar litinin da ta wuce a gundumar Dog a cewar hukumomi a jihar jongli da ke tsakiyar Sudan ta kudu. Makaddashin gwamnan Jonglei, Tuang Majok, ya ce da shirin BOA na Southern Sudan in Focus cewa matasan 'yan ta'adda ne suka kai hari a garken shanu na Fangonki da ke gundumar Duk Fadai wanda ake zargi 'yan yankin Greater Fiber ne da ke makwabtaka da su. Ya ce maharan sun kai farmakin kan garken shanu da dama amma sun mayar da dabbobin a daren Litinin. ma da kada a nisa nan gaba kaɗan hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a najeriya inda masana ke ganin cewa yawan take dokoki da ake yi baya rasa nasaba da abin da yake jefa kasa cikin kalubale ta fuskoki daban-daban Wannan na zuwa ne lokacin da hukumar hana fasikobri ta damke waɗansu mutane biyu a jihar Kebbi da ake tuhuma da yanka jakuna kimanin dubu ɗaya da aka kuma kiyasta kuɗinsu a kan naira fiye da miliyan 42. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. a halin da ake ciki dai rayukan 'yan najeriya musamman talakawa na ci gaba da fuskantar halin kunci sanadiyar matsaloli da suka yi wa kasar kaka gida kama daga matsalar rashin tsaro tsadar abinci tsadar man fetur rashin wadatattun wutar lantarki da dai makamantansu wannan kuma bai hana 'yan kasar ba su rufe idanunsu suna aikata wasu ayyuka da dokokin ƙasa suka haramta ba tare da la'akari da illolin da yin hakan kan iya haifarwa ba a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya jami'an hukumar hana fasa kwabri sun kama wasu mutane biyu da ake toma da yanka jakuna fiye da dubu daya da safarar naman su abinda kwantarolan hukumar joseph ata ya ce ya saba wa doka dokan kasuwanci kana iya kasuwanci akan abin da doka ta yi da ni dokan kasuwanci da ba ta da amfani ga al'umma ba daɗi kuma ba laifi ne amma muna da masaniya ce wansu daga asian countries sukan zo kasanmu ta afirka kakamanta fa wayannan eh, dabobin ba duka daga najeriya aka samu su ba aka smogu nasu ne aka kawo a wata kauye an boye a daji har da wani janareto nasu ma da suke wannan aiki in abun halatacce ne me yasa ba za su zo cikin kasuwa ba ga abatuwa ba gari ba ga wannan mako ya nuna ba gaskiya da mun bincika mun yi full examination sai muka samu eh, buhuna dubu daya da dari uku da casa'in da aka yi lissafin misalin lissafin kudin sa ka samu abu ne wanda ta fi miliyan 42 yanzu wannan abu za ku gani za mu destroy za mu binna shi direban motar trailer da ya ɗauko naman aminu salihu ya ce baya da masaniya akan ko menene aka sa shi daukowa kuma direban mota nan lalura ne ta kama shi ni ina da direba ya ce in zo in je in dauki wannan kayan a rara za mu je mu kai su a ca ya ce za mu je mu dauki dai kawai kaya ne shi kuma wanda ke rakiyar naman sylvester ya ce sako ne kawai aka ba shi ya isar no not my i'm just a laborer there ko yaya masharanta ke kallon irin wannan lamarin farfesa bello dodon bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum dama ka san su dokoki ko ka ji tsoron Allah ka bari don shi ko ka ji tsoron doka ko inda yake ba su da addini to duk ƙasa wadda dokoki ba su aiki shi ke kawo duk waɗannan fitinu da ka gani su suka same mu a Najeriya abubuwan ne sun wa Najeriya yawa kuma da ɗai shugabanci in ya samu ciyo ya kama shugabanci to komi faruwa shi ke yi Ka kasa ita zuciya in ba ta da lafiya ko ina jiki sashin jiki babu inda zai samu lafiya to wannan shi abbala'i irin wanda ya hurma najeriya jama'a dai na ganin cewa da 'yan najeriya shugabanni da waɗanda ake shugabanta za su mutunta dokokin ƙasa da watakila al'amura za su gudana yadda ake muradi muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya Takai da Malam Nasir kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC ga Hafiz da ci gaban labaran duniya. Amurka ta taya zababban shugaban ƙasar Koriya ta kudu yin Suyok Yul murna tare da cewa Washington tana fatan fada faɗaɗa kawancenta mai karfi tare da Seoul. A jiya Laraba ne Koriya ta kudu ta zaɓi ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta People Power Party kuma tsohon mai gabatar da ƙara yin Suyok Yul a matsayin shugaban ƙasar bayan zaben shugaban ƙasa mai cike da takaddama da rarrabuwar kawuna. Ana sa ran Yun mai ra'ayin mazan jiya. ya ɗauki tsauraran matakai game da koriya ta arewa da cana kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa boa cewa kawancen da ke tsakanin amurka da koriya ta kudu da tattalin arzikinmu da kuma al'ummarmu yana da ƙarfi inda ya ƙara da cewa shugaba joe biden yana fatan yin aiki tare da sabuwar gwamnatin don ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar mu ta kud da kud ana sa ran yun zai kafa kwamitin karɓar mulki kafin ya hau kan karagar mulki a watan mayu wanda zai mai gurbin shugaba mun jan'in mai barin gado wanda kundin tsarin mulkin ƙasar ya haramta wa tsayawa takara karo na biyu na shekaru biyar jami'an diflomasiya sun ce ɓangarorin da ke kokarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta iran sun yi ta faɗi tashi jiya laraba don warware bukatar rasha na mintunan ƙarshe da ke yin barazana ga tattaunawar da aka yi inda amurka ta nuna ba ta son shiga tattaunawa tare da rasha kan lamarin ranar talatar da ta wuce ne manyan kasashen yamma suka gargaɗi rasha game da ruguza yarjejeniyar da aka kusan kammalawa na maido da amurka da iran kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 babban mai shiga tsakani na iran ya koma biyana a jiya laraba daga shawarorin da ya yi a tehran wakilin rasha tattaunawar mikhail ulyanov ya yi watsi da duk wata shawarar cewa Moscow na rike da yarjejeniyar kuma ya ce ba a kammala rubutun ƙarshe ba. Zuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda duk da matakan da gwamnatin kasar ta ce ta dauka don samar da cimaka a kan farashi mai rahusa tare da rarraba abinci kyauta a wasu yankuna da jama'a ke cikin halin bukata sakamakon fari a damanar da ta gabata. A wata hira ta musamman da wakilin musulmin mini barma ɗan majalisar dokokin kasar. Shitu Mamman ya yi ƙarin kuma haske kira ga hukumar ƙasar da masu hannu da shuni su tallafa wa mazauna karkara ganin yadda rayuwa ke da wahala. Yanzu cikin wannan wata da muke ana sai da hatsi 120 wani guri 140. Mutane babu aikin da za su yi a ƙauye wanda za ka samu 160 140 160 Kinan ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni da kowa da kowa duk wanda yake sanin ciwon talakawa a ƙauye ya san a za a yi ko da da jika jika ne ko dala ɗari ɗari ne ka taimaka da uwanka da yake ƙauye yau wanda ya baka jika a ƙauye kamar ya baka miliyan guda saboda in ka hutu bayan zai ka samu aikin nan ba wanda ya sai taimakawa al'ummar nan in ba Allah ba shi da gwamnati. Eh, to amma gwamnatin nan ah, ta bayyana cewa ta aiki da shi maka da za a rarraba kyauta a wuraren da bukatar hakan ta taso sannan uh, wasu yankuna kuma ana sayar da abin akan farashi mai rahusa don sassauta wahalhalun jama'a eh, alhamdulillah gaskiya ne eh, na gani kama a wajen jiha biyu ko uku ma wanda an kai abincin gaskiya ne gwamnati ta kare farashi ana saidawa al'umma amma ba zai iya yin kokari ba ya ciki gurbin na gaba daya saboda abin yake da yawa kiran da zamuwa gwamnati mun je mun gano kenan ya kamata ta ci gaba da yi da taimakawa ana yi amma wannan abin dan lokaci kaɗan sai ya kare a ci gaba da ƙarawa gwamnati tana da hanyar da za ta nemo abinci ko ina ne ko bangon duniya ne a nemo a kaiwa talakawa ba mu ce ba kowanne a bashi kyauta amma a karya farashi kowanne ya samu daidai gwargwado. watakila wani zai ce to ku 'yan majalisar dokoki ko kuma me kuke yi Eh, domin talaka eh, ya samu wadatar maka ko kuma wace irin gudunmuwa kuke bayarwa domin eh, sassauta damuwar da wannan al'amari ya jefa jama'a cikinsa to alhamdulillah wannan kamar yanzu wannan abin da nake yi ina cikin tsarin dan majalisa can mun ka'idoji in ka karanta ka gani dan majalisa mu ba ba mu hulɗa gare mu da wa'ansu masu hannu da shuni ba dan majalisa ba kes gare mu ba dan majalisa ba wani budje gare mu ba kenan mu abin da ya kamace mu mu gaje mu kewaya mu ga abin da al'umma suke al'umma cikin halin da take suna buƙatar ruwa abinci hanya mu na busashe da na dabbobi eh, da na mutane abinci na busashe na dabbobi mu je mu gani hakkin mu ne dole ne mu kuma mu zo mu ga gwamnati saboda su talaka ba su da damar da za su zo su yi wada wata magana amma mu kundin kasar Nijar ya ba mu inci mun je mun gani mu zo mu hada gwamnati guri kaza akwai kaza akwai matsala kaza akwai matsala kaza. Dan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar shi mamman a hirarsa da wakilinmu Suleiman Muni Barma har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. It's allergy on the bits. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkanin shi na Allah ne komai kake so iya haƙuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wata ramba kware sarki ne wage ya ce duk sawawa dagaci haka yake yanzu kuma ga shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya mun samu bakuncin wani ɗan jarida mai zaman kansa Alhaji Laminu Gwanda na Rediyo Sarauniya Maradi. Wane ya karbi tukwicin haɗin gwiwa daga hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa CNDH da ƙungiyar 'yan jarida masu kare hakkin ɗan adam RGDH sakamakon rahoton da ya haɗa akan rayuwar mata masu gushewar hankali. To a yau za mu ɗora daga inda bakon shirin ke ankarar da 'yarajin kare hakkin ɗan adam wani fannin da har yanzu ba sa bashi kulawar da ta dace. Ita wannan hukuma ta kare haƙƙin ɗan Adam da aka gayyaci shugabanta hukuma ta ƙasa da su da ita kanta wannan kungiya ta RGD Asha ta 'yan jaridu masu kare haƙƙin ɗan Adam ina shawartar su da ya kamata su yi ƙoƙarin ƙara kusantar mutane masu larura ko kuma masu bukata ta musamman ire-iren mu domin akwai halubale sosai eh, za ga wani lokaci eh, gwamnati ta ƙirƙiro wani shiri na yaƙi da talauci amma an ware na kasasu ba a sanya su ciki ba ko kuma an tura wani wakili wanda wani shekana yaka wanda ba a dai kira su an wakiltar su da abin ya shafa kai tsaye a jikin su suke jin abin a zukatan su amma kuma ba a ba su wannan damar su sun shiga cikin yadda za a magance matsalolin da suke damun su ba wannan yasa har koyaushe kake ganin matsaloli irin su na barace barace da sauran su suka kasa karewa mutanen mu ban ce duka ba amma wallahi da dama daga cikin mutanen mu suna da zuciyar idan da za a tallafa musu a dora su musu hanya za su bayar da gudunmuwar da zaka ga cewa kasa ta ci gaba to amma ba irin wannan saboda haka gaskiya kamata a kusanci mutane ire-iren mu masu bukata ta musamman dan ganin an samu ci gaban magance matsaloli da dama da suke damun kasashen mu wanda tushen su da dama za ga talauci ne da zaman kashe wando da sauran matsaloli su ne suke kawo cikas har zamana ake samun ci baya a kasashe irin namu yanzu ni ne sakataren yada labarai ma na kungiyar guragu ta maradi saboda haka ina gwargwado duk abin da ya shafi yada labarin su na kan ji kai tsaye kuma duk abin da ya samu sukan kira ni su ga mun cewa to gafa abu kaza yana faruwa wannan abu ya shafi mutanen mu ne kuma bisa yanayin aikin ku ko da baka da nakasa aiki ne naku na yaɗa labarai dan a ɗauki matakin gyara saboda haka iya gwargwado duk abin da ya samu gwargwadon aiki tunda kafa yaɗa labarin da nake aiki ka yaɗa labarai ce mai saman kanta ni ke daraktan tsare-tsare director da program saboda haka iya gwargwado nuka yi kokarin ganin na tallafa na samar da wani yanayi da za a ji su za a tura su zuwa gaba da sauran abubuwa da nake iya yi gwargwado ina yi kuma zan ci gaba da yi kamar yadda wannan tambaya da kai mun ta nuna lalle akwai buƙatar karawa bisa ga abin da nake yi din na ƙara jin eh, kai koken da kasasu da a samar samar da wani yanayi da hukumomi tun daga na da'ira har zuwa na jiha na kasa gabaki daya da ya kamata a ce sun shiga cikin al'amarin mutane masu bukata ta musamman. Ha kuma Haji Laminu Gwanda wanda sakataren kungiyar na kasassun jihar Maradi ne ya kuduri aniyar zaburar da takwarorinsa masu bukata ta musamman don ganin sun ba da kai a aikin jarida da na kare hakkin ɗan adam. Duk da yake eh, wasu suna ganin aiki ne mai wahala eh, kuma haka din ne aiki ne mai wahala akwai kalubale akwai zirga-zirga to amma ah, babban abin da ya kamata farko dai ya zama na mutum kana da ilimin abin zaka inganta aikin amma janyo sun yana da nasaba ne da shin eh, mutum ya yarda zai yi aikin a matsayin aikin yadda yake ka san wani lokaci mutane suka yi tunanin cewa za ka yi aikin don ka samu kuɗi shi kuma aiki za ka yi shi ne a yadda yake ka cika ka'idodin aikin don isar da wata manufa ta samun wani sako da zai kai ga jama'a musamman aikin jarida za ga ya shafi kowa ya shafi rayuwar kowane fanni na rayuwa saboda haka akwai buƙatar idan har suna da sha'awa za su kusance wannan musamman matasa daga cikin da yanzu kaga an ci gaba akwai matasa da yawa za ga suna karatu duk da kasassun ne amma suna karatu kuma muna samun irin kungiyoyi su ashi e da sauran suna daukar nauyin karatun yara matasa na kasassu saboda haka aikin jarida idan dai na kasashe zai so shi a zuci kuma ya ce ya bada himma yayi to aiki ne da zai dace da shi tunda wani lokacin idan ka kai matsayin da akwai lokacin da ba sai kai zirga zirga ma sosai ba in ka kware za ga cewa kai zaka bada umarni a je kaza a je kaza kana dai daga zaune kana kula da tafiyar da aikin saboda haka yana ba shawara duk wanda yake bukata zai iya kusanta ta kuma ni kofa ta abu da take gwargwado yadda zan iya taimaka mashi da yadda zan kai koken shi gaba a gani me yake iya yi a bashi tunda aiki ne wanda ka san in bangaren talabijin shi za a yi magana hoto amma a rediyo kaga magana ce ta murya da ilimi da yadda zaka isar da sako da da lafazi saboda haka wannan babu wata matsala insha Allah kofa tana buɗe ni gaskiya mutum ne ma karance karance ban yarda a ce ban san abu ba in tsaya a ban san shi ba a sai na bincika na ga menene shi zan iya tunawa shekaru kaman ko goma ko sha biyar da suka wuce kafin nake fara aiki akwai wanda su ga kamar ma ko taɓa hankali gari saboda yawan karance karance abin da ya kamata duk nakasashe ya yi tunanin cewa kar ka ga dan kana eh, kasashe ka ga cewa wai ka kasa wai ba za ka iya yi ba a'a nakasa ba kasawa ba ce kuma wallahi mutane da yawa suna sha'awar idan suka zo suka ga ina aikin nan a wajen aiki ina da masoya sosai hatta abokan aiki banda ma masu saurari cikin gari za ka akwai wanda suke ma alheri ma saboda ganin cewa a'a ashe wani eh, gurgu ne eh sun shekara shekaru suna shin shirye-shirye na tunda yanzu a gidan din da nake ina ban rasa shiri da ya kai biyar ko bakwai wanda ni nake shi duk sati yadda ake jin kowane mai gabatar da shiri mai kafa haka ake jin nau amma fi sauraron nau sau da yawa sau shirye na fi gabatar da su hankali kwance saboda haka kamar da kace na kasa ba kasuwa bace ya kamata kowanne kasashe ya tashi tsaye a duk fannin da ya karanta ko yake da sha'awa kai ya koya ya iya ya ga cewa ya samar da yanayin da ake bukata to masu sauraro nan muke ban kwana da Alhaji Laminu Gwanda sakataren kungiyar na kasassun jihar Maradi kuma dan jarida mai fafutukar kare hakkin bil'adama a madadinsa da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya a gaida malamai yanzu kuma ga Ridwan Abbas da mahimman rahotanni da suka ɗauki hankalin ƙasar Ghana na wannan mako. al'amari ya shiga tsaka mai wuya yayin da wasu 'yan bindiga daɗi suka harbe sarkin yankin da wasu mutane guda hudu abinda ya sabunta rikici na sarauta a wannan yi jaridar ghanaian times ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani sarki da wasu mutane guda hudu sun samu raunuka daga harbin da aka yi a fadan sarkin da ke a ainihin da bamefon cikin yankin tamale a jihar arewaci wadda waɗansu 'yan bindiga daɗi suka yi sarkin dakbama bawa Husaini da wasu mutanen guda hudu sun samu raunuka daga wannan harbi da sanyin safiyar ranar litinin. 'yan bindiga dadin dai sun farwa fadan na da kwanana ne da sanyin su bahi kuma sun karinka harbin kan mai uwa da wabi abin da ya jawo jiwa sarkin da wasu mutane guda hudu raunuka. da na sashen labaran Ghana ne su wannan labarin na zakalo dangi na shugaban Kazar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah na kira da a samar wa yankin su nan Kronfo ci gaba. Jarida ta ce game da abin da suka ce gidan dangin inda mahaifiyar Dr. Kwame Nkrumah na na iya ne ba aka binne ta da kuma wurin adanan kayan tarihi na Kwame Nkrumah suke da hanyar na zuwa da magarin Nkrumah kanta duk ba babu wani ci gaban da suka samu a dalili ko kuma dai saboda ɗansu wadda ya sadaukar da duk rayuwarsa da ƙarfinsa a fafatakan 'yantar da ƙasar ghana ablakwa ya jinjina wa shugaba nanadu dankwa a kufa ado da yin amfani da jirgin ɗiban mutane zuwa dubai jaridar the herald ce ta ruwaito wannan labarin kuma ga abu da ta ce Mamban majalisar dokoki na North Tango Samuel uh, Kujetu Abulakwa ya jinjina wa shugaba na Nadu Dankwa Kufa adu da yake ya yi amfani da jirgin ɗiban mutane zuwa Dubai. Labarin da ya rubuta cikin dandalin sa Mr. Abulakwa wanda da'iman yake zargin Mr. Akufa adu da yin tafiya mai tsada ya nuna cewar kamata ya yi a jinjina wa shugaba Akufa adu da yake yanzu ya yi amfani da jirgin ɗiban mutane zuwa Dubai a daren jiya domin domin gujewa barnan kuɗi kamar yadda aka saba gani kuma ake da Allah wadai da shi. Ta yin haka wannan ya kawo wa shugaban wani sabon ɗabi'a kuma ya cancanci a jinjina masa sumin ya ceto gana daga kashe kuɗi gana sidin miliyan uku da ɗigo uku. Muna fatan zai ci gaba da haka. Mr. Akubu Adade a ranar Litinin ya tashi daga nan Ghana a bisa jagoran da wata tawagan ƙasar gana zuwa a dandalin baje koli na kasar dubai na shekara ta 2020 da da wannan muka iso karshen sharkin jaridun na yau radwanullah muktara abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida Rudwan sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa murar Amurka. sunana muhammad awal dukawa daga zaria don ana ku bani dama an bayyana ra'ayi na ah, gwamnatin najeriya ah, gami da haraji da take a ah, kwastan suke fitowa suke cewa wannan shekara sun tara biliyan kaza wannan shekara sun tara biliyan kaza wannan shekara an ba su target sun hau target din to dama nake so in ba gwamnatin najeriya da shawara wannan yawan haraji ba shi ne eh, ci gaban kasa an samu kaza haraji kaza ba shi wani cigaban kasa cigaban kasa ne talaka yana samun abin da ke so a yanayin da ke so shin haraji ya yi masa yawa ko bai shi yawa ba gwamnati ta ne duba abin da take samu ba shi bane mafita mafita a sauƙaƙa talaka idan ya haraji cikin jin daɗi talaka ya sai abin da ke so cikin sauƙi tsadar rayuwa idan ko ba ita to ba za ta kashe kuɗin ta hanyar tsaro ba yanzu ya amfanin an ja ya faɗo ya ɗauka ne amfanin an takura talaka an yaji haraji an ɗin kuɗi an ba waɗansu jami'an tsaro sun cinye kuɗin a banza kuma tsaron bai samu ba sun wata bata fargar da irin wannan ba ta ɗauki farashi ta kara mai ta ɗauki farashi ta kara haraji ta ɗauki farashi ta kara bat ko ina ita wanda inda aka kuɗi take kuma ta kashe kuɗin a banza ba lada ba ba lada gwamnati rage haraji rayuwa ta sauki sai ka zama kuɗin ba sai ta kashe tsaro ba idan talaka yana samun komai cikin sauki ba mai hankalin da zai ya ɗauki kansa kan zuwa ta'addanci duk kowanne ya kamata nasara ba gwamnati ta sauƙaƙa haraji na shigo da motoci na abinci ko komai izinin zuwa haraji kaɗan ne sai ga rayuwa ta yi sauƙi kuɗi sun daraja amma wani in za ta kai man fetur naira dubu mita ɗaya in za ta kai duk wani haraji ta ninka shi da dubu ayi abin da kake so ya samu ba so za ta ɗebi kuɗin ne ya zama yayi kuma ta kai shi a yayi. Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Washington ta yi Allah wadai da rahotanni da ke cewa harin da Rasha ta kai ya lalata wani asibitin haihuwa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine jiya Laraba, yayin da jami'an Amurka suka yi fatali da shawarar da ƙasar Poland ta gabatar da mika jiragen da Rasha ke kerawa zuwa sansanin sojan saman Amurka sannan kuma zuwa Ukraine. Manazarta sun ce yunkurin da China ke yi na taimakawa Rasha a fannin tattalin arziki ba zai iya kawar da takunkuman da kasashen yamma suka kaka ba mata da nufin tunkarar mamayar da ta yi wa Ukraine ba. Takunkumin na baya-bayan nan shi ne wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwa a ranar Talata da ta wuce na dakatar da shigo da mai da iskar gas ɗin Rasha cikin Amurka matsayin nuna adawa da yakin. Kakakin ofishin jakadancin China da ke Washington Liu Fagyun ta ya rubuta a biyo a cikin wani sakon imel cewa takunkuman ba shine hanya mai muhimmanci da inganci don magance matsalolin ba. To a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa. ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka hada da muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da Salomon Abo da ya haɗa shiri da ba da umarni da Binta Yaro da ta wallafa labarai a yanar gizo da ma injiniyan mu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.